abin nan mai tufa ƙasa ba mai hatimi ba a kuma muna fasali wanda ke magana akan raf'ul mudda'i alai mudda'a alai wa ma yulhaqu bihi wato wannan fasali yana daga cikin fasulla masu muhimmancin gaske ga masu hukunci su san su domin abinda yake ciki masu husu masu biyu lalaina ya kasance ga su gaban alkali dukkaninsu ko kuma ya zama bayan suna gama alƙali yanzu sun yi ittifaki bisa ga cewa wani shi an mai da'awa shi ya ƙara ni ko ni an kai ƙara ko kuma yanzu sun swaba wanga ya ce ni an mai ƙara wanga ya ce ni an mai ƙara ko ya kasance wanda an mai neman haki yana gaban kotu amma wanda aka bida haki gare bai nan to kowai kasance wanda ake neman haki wanda ke neman haki ga wani ga shi gaban kotu amma wanda ake neman haki gare shi da mai nema duk suna cikin wulaya ta alƙali ya zama inda alƙali yake nan na suke to in ya zan haka dole akwai sura ko zan suna cikin wulaya alƙali ko ba cikin wulaya alƙali suke ba to in ba cikin wulaya alƙali suke ba sun ɗaga to zan yan wulaya ta yana waɗanda yake hukunci amma wanda aka bi da haki gare ya ɗaga saboda kasuwanci a ta wani gari mai nema haki gashi tsugun na kotu ko kuwa kasance bagiran da alkali ke wala inda yake shugabanci din yana hukunci to akwai halaye guda uku ko da yanzu cikin ganin na ko yanzu suna wuri wanda an mai nisa ko kuma yanzu suna wuri wanda a kusa to waɗanga dole na ga alƙali wanda zai shari'a ya san ni an sa'il ga wannan to waɗancan da mun faɗo ba sun gabata guda uku wato inda yake magana akan cewa inda abin da aka ƙara yake nan na aka hukumci amma dukiya tana tare da mishi to waɗanga guda uku su sun ka rage yanzu da za mu magana cikin wannan babi wannan fasali وما مهيلات بسرك دال يرفع بالإرسال غير غائب وما على يسير أميال يفل والكتب كاف فيهما على أمن سبل وما بعد أو مخافة كتب لأمثل القوم فعال ما يجيب إما بإصلاح أو لإجرام أو إجل مدلو بالإلهسان wama asala amra walam yalo dubi alaihi ma yuhimmuhu kayar tafi ujura tula auni ala sahib haq wa man siwa wa yan aladdatu su haq yurfon an ɗoku zai ruga ibi wanda ba shi nan dillar sali da manzo wa ma'a makilatin ta da alamar ɗalibi mai nema ne basirgin da gaskiya an ga karatun farko kun gaba kamar hausa lami kudin cino hmm. Eh? Ah, an karanci mala baka kana bacci jama'a an yi wa ma'awahir tun ko ba ba so ah. mutai karatu wa man yahul wanda gari ne shuɗi ala ya sira amyalin bisa gamin luka yan kaɗan na farkata bukahin rubuta daɗe ya isa fi cikin ma'amala sulta da abinci ma hanya mun gane karatun ga? eh? Ah? a yanzu magana farko an ce wanda bai na an ɗauko shi ko ba haka ba gairu ga'ibi wanda ba ga'ibe ya nisa ba cikin gari yake to alƙali zai aika manzu a ana kira ne kotu amma tare da alama mai nema ne da gaskiya cewa ga mai ƙararka ba mun ƙare da wannan ba to man yahul wanda gari shi ko shuɗi ala ya sira amila bisa ga miluka yan kaɗan nan kamar ina kila mil goma na ko mil uku kudu a wai doriyoyi mil goma ko mil uku ƙasa aka tsaye an ka kaɗan nan to shi kuma falkata bukahin rubuta ta da'isa fi cikin ma'an musubul in babu hashi a ce ya zo kotu sai a ba takarda ga manzon alkali a ce a kai ma ne wuri kaza ana bi a ce kotu mun kare da wannan wa ma'a in ku ta nisa au ma'a mahafatin ko ta da tsoro ba nesa na ba amma akwai tsoro can ba an ce ma'a musulmi ba yanzu misali ai da a ce ina na adda matsala yau eh wani ta ha matsala to to dan yana yiwa a samu kilomita biyar amma babu aminci akwai tsoro ko babu to irin wannan a rubuta takarda kawai a kai mai ga mai kara ta kotu ga abinda an ka ce to wannan kafin ya isa mun gani ko ko ku a nesa na inda zai hito to akwai sai sai akwai abin da masafatul kasani sai ya kasau to alƙalin rubuta kadda la amsal alqawmi ga wani babban mutum da gare daga babban mutane an fa alai aikata ma yajibu abin waje ba ya binciki matsala abin tsakanin wani da wani abin da duka samu musa ka aikata abin da waje ba

to shi wannan da alqawmi zai in ma bi islahin ko rufin hada shi musulhu Au igramin ko ko in biyan ka kare na biya in dai mutum ba ta kadari na ba ana cikin gidan gabi ana samu ne guda wani to ai muku sulhu in shi na da mutunci na tatau in ku abu ya kai ya kawo a ce to kai biya shi shi na da ko to in ya kaida da sulhu ya kaida a biya shi tun da ba kotu ta ba aw izidi ko ko turo matsalo mai neman haki ne lissafi a fito kotu ne inda ya kita ruwa ki haduwa to ai ba shi kotu sai alƙali ya kamre shi ta ce bai za kotu yau za gida yari mun kare da wannan wa ma asal amra wanda swaba ma umarnin kotu alƙali ya aika ce ana bada ta yace ban zuwa ko ko ce to najiya walam ya hadur bai zo kotu ba tubi alaihi ma himmu duk abin da ya zan yana damar da shi to a rufe mai shi in shago na shafa ko sai a ture shi daga shagon sai a sa dan makuli a kuble sai an haka yana aiki dan makulin sai a zo da mota wanda a waldan shagar gambon in tsumki yake an shi koshiya in manomi na amsa kalmi in mai sarrafa da mana na amshi abin nan ah. abin gabi suka ce mai kangu a amshi don mi za a yi mai hakan kayar tafi don hita su kayar tafi don hita su eh eh ya to kotu in ji mimmi ah, eh, eh, ah, to a yana abin ga riji aka ji wa mu duwatsu ya an sai injin bai a wani abin duka sai ya taso to kotu shi za a yi wa ta auni jingan manzon alkali ala sahib hak tana bisa ga mai neman haki wanda ya kai ƙara kotu shi ka ba da kuɗi a ba manzon alkali shi kamu kamu wa man suwahu wanda ba shi ba ya bai tusa har an cancance ta gare shi in Allah ya taurin kai an ka sai kira ne bai zo ba aka koma bai zo ba aka koma bai zo ba kuma ya nawa manzon alƙali sai alisa ta mashi biya kuma a hukunta shi mun gane wannan to amma ba manzo alƙali kuɗi ya ta ya kiro wani ya hau kabu kabu sai in ba a biya ne bai tilmali in yana da albashi ba a basuwa ai kaga shi yasa yanzu ba a basuwa saboda yana da albashi eh

a gyara sun mutu gaba na ana a kwanaku